بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أسبر شاتكوس قوة ترى وترمضانا رمضان hijira 1447 wadda ta yi daidai da bakwai ga watan uku meladiya 2026 mana cikin sura ta 44 ita ce suratun dukhan a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta biyar faɗin allah subhanahu wa ta'ala amran min indina inna kunna mursilin yau bi idnillahi ta'ala za mu ɗora a farkon aya ta shida faɗin Allah ta'ala rahmatan min rabbik innahu huwa sami'u al'alim malam bismillah wannan aya faɗin Allah ta wannan aya rahmatan min rabbi tana da alaƙa da ayar da ta gabata da Allah ya ce inna kunna mursili lallai tabbas mun kasance masu aiki mana mu muka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mu ne muka aiko sauran manzanni da shi ma manzo na ƙarshe annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ya zamo kenan mun aiko su ne rahmatan min rabbika mana rahama ce daga ubangijinka kenan man aiko manzo ne sallallahu alaihi sallama saboda rahama ga bayi domin shi manzan Allah sallallahu alaihi da ya zo ya zo da ɗayan abubuwa ne guda biyu na ɗaya umarni a aiwatar idan aka aiwatar za a samu lada a samu kusanci zuwa ga Allah wannan zai zama sanadiyar rahama ga masu bin wannan umarni ko kuma hani ya tsoratar ya tsawatar akan wani abu mutane su guji wannan abin da aka tsawatar aka yi hani zuwa gare shi shi ma gudun wannan abin zai jawo samun lada da falala da ɗaukaka a gurin Allah subhanahu wa ta'ala idan mutane suka guji wannan sun tsira daga afkawa cikin azaba da kuma samun lada sai ya zamo kenan ashe aiken nasa ya zama ra'ama kenan daga ubangijin talikai shi yasa a wani wurin Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mana ba mu aiko ka dan wani abu ba sai dan ka zama ra'ama ga talikai baki daya saboda wannan saƙo da kake ɗauke da shi rahama ce daga ubangiji subhanahu wa ko kuma wasu suka ce rahmatan dinnan zai iya zama mansubi ne alal hal inna kunna mursilin lalle mun kasance mu ne masu aiko manzo sallallahu alaihi wasallama rahmatan min rabbika halin kasancewar wannan aiko manzo da muka yi rahama ce daga ubangijinka mana Allah ya nufi bayi ne da rahama shi yasa ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce rahmatan min rabbika innahu lallai shi ubangijinka shine huwa shine as-sami'u mai ji al-alimu mai yawan sani innahu ana damiru sha'an lallai yadda sha'anin yake shi Allah ta'ala ubangiji shine as-sami'u Shi ne mai ji Allah alimu mai yawan sani mana mai ji ne ga abinda waɗannan mushrikai suke faɗa dangane da abinda muka saukar gare ka na littafin alkur'ani nan masani ne da abinda muka aiko ka da shi Allah ya san komai ya san abinda zukatansu ta ƙunsa na al'amura da suke aiwatarwa kuma Allah ta'ala zai yi sakayya gare su kan wato abin da suka aikata na kangara na kimbin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce rabbis samawati wal ardi shi dai wannan as-sami'ul alim shine ubangijin sammai da kasai nan akwai qira'a rabbis samawati wal ardi akwai ƙira'a rabbus samawati wal ardi ƙira'ar rabbis samawati wal ardi adafi ne akan waccan jimla ta rahmatan min rabbika rahama ce daga ubangijinka sai zamo rabbis samawati sai zama rabbi anan badali ne na min rabbika ƙa'ida kuma badali da mubdalu min dole su zamo ɗaya wurin rufa da nasaba da jarra nan tun da ya zama rahmatan min rabbika majruri ne saboda harafin jarra to shi ma badalinsa sai ya zama rabbis samawati wal ard akwai kira'a kuma rabbus samawati wal ard bil raf wannan kuma sai zama isti'nafi ne sai zama khabar ne na mubtada'in mahzuf ma'ana da aka ce rabbi rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim sai zamo huwa rabbus samawati shi din ne wannan as-sami'ul alim shine kuma ubangijin sammai da kasai mana shine Allah subhanahu ta'ala ubangijin sammai bakwai ubangijin ƙasai. duk da galibi siga ko salo na alkur'ani zai kawo sammai da siga ta jam'i samawa ƙasa kuma sai ya kawo da siga ta ifradi a nan alif wallam ɗin tana nuna jinsi ne jinsin kasai ɗin baki ɗaya amma ba haka ba ƙasan su ma guda bakwai Allahu lalai khalaqa sab'a samawacin wa min al-ardi hunna kaga kasai ma kwatankwacin su kaga su ma guda bakwai kenan sai zama ƙasa bakwai saba ita ma guda bakwai kenan idan aka ce Rabbu samawati wal ard sai zama ubangijin sammai da kasai baki daya wa ma da abin da ke tsakanin su lafazin kuma ar-rabbu kamar da muka bayani yana daukan ma'anar makagi mana wanda ya halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su kenan shine mai rayawa mai kashewa mai azurtawa mai hanawa mai tsara dukkanin al'amura wannan su ne mai sifofi na rububiya kenan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Ubangijin sammai bakwai Ubangijin ƙasai bakwai da abin da ke tsakaninsu ma'ana shi ne makagin sammai bakwai shi ya samar da su daga babu ya halicce su shi yake azarta su shi ke raya su shi zai kashe su in wa'adinsu ya yi shi yake tsara musu dukkanin wasu al'amura babu wani abu da zai gudana ba tare da ƙaddara wasa da tsara wasa ba kamar yadda muka karanta jiya wannan ƙaddarawar mataki bayan mataki babu wani abu da zai faru face Allah ta'ala ya tsara wannan abin ya ƙadda. shi sa Allah ya ce in kuntum muqinina in har kun kasance masu sakankancewa masu yaƙini masu ilimi akan cewa Allah shi ne maƙaginsa mai da ƙasai to abin da ya kamata ku yi imani da shi kenan mana idan har kuna neman yaƙini ilimi wanda babu kokonto kuma kuna nufinsa to ku san da wannan cewa Allah ta'ala shi ne makaginsa mai da ƙasai da kuma abinda wato ke tsakanin samai da ƙasai ɗin wasu suka ce wannan sharaɗin in kuntun muqinin ma'anarsa shine ku sani cewa aiko manzannin nan da saukar da littattafan da Allah ya yi duka waɗannan rahama ce daga shi Allah ɗin in har kuna da yaƙini na imani da yadda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halici komai Allah ta'ala ya ce la ilaha illa huwa shi dai wannan ubangijin mai da ƙasai ɗin babu abun bautatawa bisa cancanta illa huwa face shi mana shi kaɗai ya cancanta a bautata masa yuhuyi wa yumitu shi yake rayawa shi yake kashewa wannan sifa ce da take nuna cancantar bauta idan kana son ka san wanda ya cancanci a bautata masa to shine wanda ke rayawa ke kashewa mai rayawa mai kashewa shi ya cancanta a bautatawa wanda baya rayawa baya kashewa bai cancanci ka bautata masa ba shi sa ya nabi ibrahim ya kafa hujja ga wancan azalimin sarki da cewa rabbi yi uyi wa yumitu ubangiji na shine mai rawa mai kashe shi ma sai dauka irin abin da ya ga dama ne sai ce ana uhuyi wa umid ni ma ina rawa ina kashe sai za aka zo da mutum biyu masu laifi ya yafe wa ɗaya ɗaya kuma ya kashe shi ya ce ga ina raya na kashe a nan sai annabi bara ya fahimci wannan shashashani. Sau saboda ka sai ce to fa inna allaha ya ci bi shamsu min al to na ji kana raya kana kashewa ubangiji na yana zuwa da rana ta gabas ta faɗi yamma kai kuma Fati bi aminal maghrib fito min da ita ta yammaci kaga nan fa buhital ladhi kafara wannan shi tabbatar da ashe wancan cewa yana rayawa yana kashewa ƙarya yake to wanda ke rayawa a haƙiƙa, ya kashe a haƙiƙa, shi kaɗai ya cancanta a bautatawa wanda yake azurta ka ya ana ka in ya ga dama shi kaɗai ya cancanta a bautatawa shi sana ya ce yi uyi wa yumi sannan sai ce rabbuku shi ne dai makaginku wa rabbu aba'ikumul awwalin kuma shi ne wanda ya halicci iyayenku tun na farko wannan dai shi ne kaɗai ya cancanta a bautata masa ba waɗannan gumaka da kuke bautata ma waɗanda su kansu ba su san kansu ba ballantana su iya halittar abinda suke bautata musu na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bal ai bari wannan zance ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hum waɗannan kafiran waɗannan mushirikan fi shakkin abuna, suna cikin wata shakka da kokwanto dangane da da'awar da kake musu wanda cikin wannan shakka da kokwanto suka zamo sun shagaltu wasanni ya ɗauke musu hankali lafazin bal kamar ana cewa ne ai waɗannan mushirikan ba su da yaƙini akan haƙiƙanin gaskiyar da ka zo musu da shi mana waccan gaskiya da Allah ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma umar in muƙi nina, to da aka ce bal ai bari wannan magana waɗannan mushirikai ba su kasance masu ne a kan haƙiƙanin gaskiyar abin da kake gaya musu cewa Allah ne ma'alici shi ne ya cancanta abota ta masa da gaskiya wannan abin ba su da sakankan cewa ba su da ne da shi ma'ana ba su yadda da wannan ba a'a su kawai sun kasance ne fi shakki cikin wani kokwanto sun nutsatsa a cikin wannan kokwanto sun shagaltu da wasanni da ɓarna barin bin wato gaskiya wadda Allah ta'ala ya aiko ka da ita shi sa Allah ke bal'un fi shakkin abuna fartaqib Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama kai sauraro kai jira ya kai annabi Muhammadu ka kyale waɗannan kafirai da suke kokwanto dangane da gaskiyar abin da ka zo musu da shi da suka shagaltu da wasanni gabarin abin da ka zo musu da shi ƙyale su ka yi sauraro zuwa ga yau a tisama'u ranar da sama za ta zo da bidukhanin mubin za ta zo da wani hayaƙi mabayyana mana wannan ranar ne za su ga yaƙini amma yanzu ba za su taɓa yadda ba shi za ka ce da na rabu da su ƙyale su tsahirta musu ka jira su zuwa wani yini da sama za ta zo da wani irin hayaƙi mubin wanda yake mabayyani ma'anar mabayyani hayaƙi ne gashi a za'iri ma'ana mutane na gani malaman tafsiri sun ƙari juna sani dangane da wani hayaƙi ne wannan da sama za ta zo da wannan ayakin shin wannan ayakin ya faru ko ko zai faru nan gaba sannan me ake nufi da wannan ayakin akwai magana biyu gurin malaman tafsiri magana ta farko wasu suke cewa wannan hayakin ya riga ya faru hayaki ne suka ce asali lokacin da su kafiran ƙurishawa suka kangare ma umarnin Allah suka ƙibin dokar Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a ya roƙa musu Allah Allah ya jarrabe su da fari irin na zamanin Annabi Yusuf yace Allahumma sinin kasini Yusuf to sai Allah ya jarrabe su da wannan farin komai ya bushe dabbobi suka dinga mutuwa yunwa ta kama su saboda tsabar yunwa daga labaita da fita hayyacinsu idan suka ɗaga idansu sama sai su dinga ganin sama kamar hayaki take yi saboda tsabar bala'i suna ganin wani hayaƙi ne kawai yake tashi daga sama waɗannan malaman suka ce wannan shi ake nufi da wannan hayaƙi ɗin da Allah yake cewa da su ka jira su ka tsa'irta musu zuwa lokacin da ko ranar da sama za ta zo da wani ayaki babai har ma abdullahi dan mas'udin yake faɗa a hadisin da imamul bukhari ya fitar da muslim da tirmidhi masruq ibn al-ajda yace dakhalna al-masjida yace wata rana mun shigo masallaci fa idza rajulun yaqussu ala ashabi sai muka ga wani mutum yana bada labari yana ba da ƙissa ga abokan da aka taru ana saurarensa waya ƙulu sai mutumin yake cewa yau mata a bi dukhanin mubin ya kawo wannan aya ranar da sama za ta zo da wani hayaƙi mabayyani sai ce da su tabiru na ma zalika dukhan ko kun san menene wannan hayaƙin sai ce zalika dukhanun ya ci yau malkiyama sai ce wani hayaƙi ne zai zo ranar lahira faya akhudhu asma'al munafiqin wannan hayaƙin zai ɗauke jin munafikai wa absarihim da ganin su wa ya'khudhu almu'minina minhu shibhu Ya yace amma mummunai abinda zai taɓa su a ranar kamar ɗan marace yar kaɗan haka za ta ɗan kama su shikenan sai su wuce kala masurug ce da muka ji wannan magana sai mu buga musu ba fa'atai na ibn mas'ud sai muka bar wannan mutumin muka zo gurin abdullahi dan mas'ud ibn ummi abdin ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa sanin alqur'ani fa dhakarna zalika lahu sai muka gaya masa wannan wa kana muttaji'an da yana kishingide muna faɗa masa fafa zai a sai firgita faqa da sai zauna faqala sai ce da mu inna allaha azza wa jalla qala li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama sai ce Allah maɗaukakin sarki yana faɗa ma annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da shi kul faɗa musu ya kai annabi ma as'alukum alaihi min ajr bana neman ku bani wani lada akan wannan isar da sako da Allah da nake yi wa ma ana min na kuma ni bana cikin masu kallafa ma kai abinda ba haka bane bana matsawa in ce dolan dole sai na ɗora wa na abin da ba haka yake ba sai ce inna min ilmi ya ce yana daga ilimi an ya ƙular rajul lima la ya'lam mutum in ya tashi bayani akan abin da bai sani ba sai ce Allahu a'lam ya ce Allah shine mafi sani ya ce wannan yana daga ilimi ilimi amma ka ɗora wa kanka abin da baka sani baka ce lalle shi ka ƙirƙiro ka faɗa ibn mas'ud yana nufin wancan mutumi da yake faɗin wancan labari bai kamata ya ba da wannan labarin ba ke sannan sai ce da su Kuma an dalika bari in ba ku labarin abin da ya faru Ya yace inna Ya ce, ƙuraishawa ne lamma abta'at anil islam yayin da suka yi jinkiri suka yi nauyin ƙafa, suka ƙi musulunta suka kangare wasta'asat ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallama suka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi sallama da'a alaihim sai manzon Allah ya musu mummunar addu'a bisinin kasini yusuf yace Allah ya jarrabe su da fari irin na zamanin annabi yusuf fa saba ummin aljahad walju sai fa rayuwa da yunwa ta afka musu hatta akalul izama wal maita hatta kai suna ɗiban ƙasusuwa suna ci suna cin mushi saboda tsabar yunwa waja'alu yarfa'una absarahum ila sama a wannan lokaci sai ya zamana idan suka idanuwan idanuwansu sama fala rauna illar dukkan. ba abin da za su gani a sama sai hayaki sai su dinga ganin hayaki ne kawai sama ne. saboda tsabar bala'i sai ce qala tabaraka wa ta'ala shine ma'anar faɗin Allah da yake cewa yau mata as-sama'u bi dukhanin mubin ranar da sama za ta zo da wannan hayaki mabayyani yaghshan nasa wanda zai lullube mutane Allah ya ce hadha azabun alim wannan azaba ce mai radadi fa sai suka ce rabba na anna al-azaba inna mu'minuna wannan shine ra'ayin farko daga cikin ra'ayoyin malamai har ma a wata ruwayar ta bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud Ya ce yace kadma qad Ya ce abubuwa guda biyar dinnan duk sun faru kuma sun wuce sun faru lokacin annabi Ya ce addukhan wannan hayakin shine abin da ya faru wal lizam wannan lizam da Allah ce fa sawfa yakunu lizama shine Allah ya sami an halaka su a badar su waɗannan kafirai wal batsha da wannan tsananin kamu shi ma kamun da aka yi musu a bada wal ya ce haka nan wannan tsagewar wata ɗin, sannan sai ce wa rum da kuma galaba da aka yi a kan rumawa kuma daga baya suka ƙara yin galaba wanda Allah ya bayani a suratul rum walibatul rum sai ce duka waɗannan sun faru sun shuɗi wannan shine ra'ayin malamai na farko malamai na biyu suka ce wannan dukan ɗin hayakin suka ce zai zo nan gaba ne tashin kiyama dab da tashin kiyama suka ce ba wancan da ya faru da ibn mas'ud yake faɗa ba ne a'a wannan wani ne zai zo dab da tashin alkiyama shi wannan hayaki ɗin suka ce zai zo ne ƙabla maji isa, kamun tashin kiyama fayyadukulu fi asma'i ahalil kufri bihi kuma in ya shigo in yi zo zai shige wato jin kafirai da ganinsu amma masu imani kawai sai ya zame musu kamar wata 'yar mara kaɗan shi kenan sai ta wuce suka ce wannan shi ne abin da zai faru dalilinsu hadisin da huzaifa ibn al-yamani ya rawaito wanda al-hafiz ibn kasirin ya kawo shi cikin tafsirinsa wanda hadisi ne da wasu daga cikin malamai ke cewa yana da magana kan sanadinsa hadisin rubi'i ibn irash ya ce na ji huzaifa ibn liyaman allah ya ƙara masa ya yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam na cewa awwalul ayatul dajjal farkon alamomin alkiyama da za ta bayyana a wannan guda goma shine dujal in ya bayyana wani zulu isa ibn maryam sai annabi isa dan maryam ya sauka wa narun takhruju min qari adan sai wannan wuta da za ta fito daga tsakiyar adan wadda za ta mai kora mutane wurin taro taqilu ma'ahum idza qalu za ta tsaya idan za su kwanta su huta ta tsaya ta jira su sai sai ce waddukan sai kuma hayaki kaga kenan hayakin zai zo nan gaba a wannan ruwaya qala huzaifa sai huzaifa ya ce ya rasulullah ya manzo Allah wa madukhan menene wannan hayakin fatala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya karanta wannan yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin sannan sai ya ce yamla'u ma bainal mashriq hayakin zai cike tsakanin gabas da yamma zai lullube ko ina yamkusu 40 yawman wa layla zai zauna yini arba'in da dare dararensu amma mumin fa minhu ka hay'atu dhukhab yace amma mummuni zai zame masa tamkar wato wata yar mura kadan wa amma kafir fa bi manzilati sakran yace amma kafiri zai zamo tamkar dan maye yakhruju min min kharayhi wa udnayhi wa duburi yace haƙin zai dinga fitowa daga zozan hancinsa da kunnuwansa da duburarsa kaga a wannan tafsirin kuma suna ganin abin zai zo dab da wato tashin kiyama to a nan malaman tafsiri wurin rinjayarwa maka imamu tsabar ya rinjayar da magana farko me yasa saboda hadisin ta ya fi inganci maganar ibn mas'ud saboda hadisin na cikin bukhari da muslim da wasu daga cikin mai littattafan malaman hadisi wasu cikin malaman sun rinjayar da magana ta ƙarshe har malam usaimin yake cewa wani hayaki ne wanda zai zo ya ce kuma wannan ita ce magana mafi kusanci sai ce amma allah kaɗai ya sanya hayakin zai zo kuma ta yaya zai zo yaya zai yi amma allah dai ya faɗa hayakin zai zo dab da tashin kiyama saboda haka mu imani ne da cewa hakan zai faru to in mun ɗauki wannan ma'anar sai ya zama kenan yana cikin abubuwa goma can da muka karanta a hadisin muslim hadisin huzaifa ibn usaid wanda manzo Allah ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai manya manyan abubuwan nan guda goma sun faru daga ciki akwai wannan hayaki din sai ya zama wannan kuma na ibn mas'ud sai ya zama ita ma dai alama ce cikin alamomin tashin kiyama wadda ta riga ta me ta faru ko kuma ya zamo wato waccan alamar ta abin da ya faru lokacin annabi alama ce cikin alamomin tashin kiyama wannan ma da za ta zo nan gaba tana iya zama alama cikin alamomin tashin kiyama kamar yadda ta faru ga wannan dabbar wasu suka ce jassasa ce wasu suka ce kuma wata dabba ce wata za ta zo nan gaba kuma tana wa mutane wato magana ma'ana kenan Allah ya ce da annabi ka yi sauraro ka kyale waɗannan kafaran ba imani za su yi ba har zuwa ranar da sama wato za ta zo da wani hayaki wanda yake mabayyani Allah ya ce yaghshan nasa wannan hayaki idan ya zo zai lullube mutane zai lullube ganinsu da jinsu kamar yadda hadisi ya bayani Allah ya ce hadha azabun alim wannan fa azaba ce mai raɗaɗin gaske da Allah subhanahu wata'ala zai saukar da ita akan waɗannan kafirai masu kangara ga umarnin Allah subhanahu wata'ala yayin da wannan bala'i ya sauka gare su sai ka ji su waɗannan wato kafirai suna roƙo suna addu'a suna cewa rabba kashif annal azaba ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين سيكجو waɗannan kafirai suna addu'a suna masu cewa rabba na shifa annal ya ubangiji ka yaye mana wannan azabar ka yaye mana wannan musibar da ka jarrabe mu da ita sai su ce inna lallai tabbas mu mu'minuna masu imani mana lallai za mu imani da kai ya Allah subhanahu wa ta'ala za mu gaskata manzanka za mu bi umarninka idan har kai mana wannan ka yaye mana wannan bala'i idan mun ɗauki wannan a tafsirin farko cewa wannan abin ne da ya samu ƙurai shawa na yunwa sai mu ga a ƙarshen ruwayar sun zo sun samu annabi suka ce ya duba zumunci da yake tsakaninsu da shi ya duba dangantaka da take tsakaninsu da shi ya roƙi Allah ya yaye musu wannan bala'i idan kuma ya roƙi Allah ya yaye musu wannan bala'i sun yi alkawari za su yi imani sai mazala sama ya ɗaga hannu ya roƙi Allah sai Allah ya ɗauke wannan bala'in farin aka samu ruwan sama suka samu yabanya daga nan kuma sai suka ce ba za su yi imani ba suka ci gaba da kangararsu kaga kenan wannan ya nuna ba dama imanin zasi ba kenan wannan kankan da kan da suka yi uwar bari suka gani wanda da yawa za ga ɗan adam wanda bai tuba da Allah ga Allah ba tuba na hakika yana irin wannan in ya fada bala'i zai ce in Allah ya ɗauke min zan yi kaza ana ɗauke masa zai koma gidan jiya to su ma anan sai suka nemi mai Allah ya yi musu ta hannun annabi ya roƙa musu Allah kuma za su tuba su shiga addinin musulunci su daina kafirci a tafsiri na biyu kuma ma'ana idan wannan bala'in ya zo to waɗannan kafirai za su dinga roƙon Allah ta'ala cewa ya yaye musu wannan bala'i da suke ciki rabba nakshifa annal azaba sai su ce inna mu'minuna lalle Allah mun yi imani da kai mun gaskata ka mun yadda cewa kai kaɗai ne abin bauta bayan kuwa wannan maganar sun faɗe ta ne kawai a fatan baki ƙarya suke yi shi sa Allah ta'ala ya ce anna la'umu zikira. ta yaya waɗannan za a ce sun tunatu har sun karɓi wa'azi ba zai yi ba ma'ana ba su tunatu ba ba su wa'aztu ba iya fatar baka ce mana ta yaya za a ce waɗannan kabaran sun karɓi tunatarwa sun wa'aztu daga wato wa'azin da aka yi musu gabar wato ko dangane da wannan azaba da suka gani bayan halin kasancewar wa a ja'ahum rasulun mubin alhalin kuma annabi wanda yake mabayyani ya zo musu ba su yi imani ba kenan da a ce sun yi imanin da gaske da karɓar musulunci za su amma don sun ce ya Allah ka yaye mana lallai mu mun yi imani da kai amma suna na akan kafirci ƙarya suke yi shi za Allah ce anna la'umu zikira ta yaya za a ce waɗannan sun samu tuntuntunuwa da wa'astuwa wa ƙarja ahun alhalin kasancewar rasulun mubin manzo mai bayani ya zo musu a za'iri sun ki karɓar wannan bayanin nasa sun ki imani da shi kenan da sun yi imani ya sun karɓi wannan bayanin da ya zo da shi kuma sun yi imani da shi na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yayin da wani manzo ya zo musu kuma wannan manzo manzo ne wanda yake a za'iri sun san shi sun san gaskiyarsa sun tabbatar kuma manzo ne daga Allah ta'ala amma Allah ya ce sun mata wallau an amma sai suka juya baya ga barin wannan manzan duk da ya zo musu da ujjoji bayyanannu suka juya baya suka kangare suka ƙin imani da wannan manzo ɗin shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ƙi imani da shi manzan allah duk da cewa gashi ya zo da hujjoji wa ba kuma su tsaya daga ba su tsaya kaɗai akan ba za su yi imanin ba a sai da suka ƙara binsa da bita da ƙulli wa suka ce mu'allamu ai wani ne ya koyar da shi ƙwar'anin koya masa aka yi ba daga Allah yake ba suka ce wani ne ya koyar da shi ƙur'anin ya zo yake karantawa ya ce Allah ya aiko shi shi ne suka ce mu'allamun koyar da shi aka yi kuma suka ce majinunun wa yana da taɓar hankali kaga a wannan maganar tasu akwai tufka da warwara sun yadda yana da gaskiya sun yadda yana da riƙon amana sun yadda mai cika alkawari ne sun yadda dukkan wata sifa mai kyau yana da ita gaskiya kunya duk sun yadda yana da wani har ma su ne suke ce masa amin amintacce sannan kuma sai su ce kuma ƙarya yake yi kaga ba zai yi ba ya za mai amana mai gaskiya kuma saboda ya ce Allah ne ya koyi ya ce ƙarya yake kaga akwai tufka da warwara sannan a nan ma kuma akwai tufka da warwara suka ce mu'allamin koyar da shi aka wani ne koya masa ƙur'anin kuma sai suka ce majinun kuma yana da taɓa hankali duk wanda za a koya masa abu ya iya ɗaukan abin da aka koya masa dala yana da taɓa hankali bai da taɓa hankali domin yana taɓa hankali ba zai koyi abin da aka koya masa ba amma maganar su fake kenan mun ɗauki ma maganar tasu mu ɗauka cewa koya masa dan akai to ba zai yi wanda yake zuban hankali ya koyi abin da aka koya masa ba kuma ya koya ta daidai ba kaga nan ma akwai tufka da warwara to ba wannan ba ne babbar tufka da warwara ba sai suka ce koya masa akai waye koya masa sai suka ce wani bawa ne dan kabilar rum mana wani bawa ne na kabilar rumawa ya koyar da shi alkur'ani ya za a wanda ba balarabe ba ya koya wa tsantsan balarabe ciki da bai zance kuma zancen ya gagari larabawa ba zai yi ba shi sa a wani wuri allah ya ba da labari suka ce wa ƙalu suka ce ya ayyu ladinu zila alaihi dhikru innaka lamajnun suka ce ya kai wannan wanda aka saukan maka da alqur'ani lalle tabbas kana da taban hankali law ma na bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin me ya hana ka zo da mala'iku in gaskiya kake su sako su biyo ka magansu su ce kai annaban Allah ne ka ji a wannan bangare wurin kuma cewa koya mara akai sai suka ce wani ne ya koya masa bawa ne kuma cikin bayan mai rumawa suka ce shi ya koya masa Allah ta halaye ce wala kadna alamu hakika mu mun san annahum yaquluna su waɗannan kafirin suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar wani ɗan adam ne daga cikin ruma ya koya masa alqur'ani to sai Allah ya ce lisanul ladhi yul'iduna ilayhi a ajamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin Allah ya ce harshen da suke karkata zuwa gare shi suka ce ya koya mu Qur'ani harshe ne wanda yake ba larabci ba a ajamiyun ne ba ajami ne wannan kuma alƙur'anin ba larabe ne mabayi larabcin ma na ƙoƙoluwa wurin balaga yanzu don Allah zai yi a ce wani ƙabila ce wadda ba ta iya harshen hausa ba kwata-kwata a ce wani daga cikin 'yan ƙabila shi ya zo sai ya koya wa bahaushe hausa kuma wannan bahaushen ya gagari hausa ba. da wannan hausa da aka koya masa ta Allah zai yi shi ne abinda Allah yake cewa harshen wanda suke karkata zuwa gare shi suke cewa koya masa ƙur'ani ba balarabe ba ne shi kuma ƙur'anin balarabe kaga ke ba koya masa aka yi ba kawai suna yin wannan ne don su karkatar da wawaye marasa hankali ga barin gaskata alkur'ani kuma don su kangare su ƙibi su sai su ce ai ga dalili su dalilinsa kaza shi sa suka ce mu'allamun ko yadda shi aka yi kuma wai majnunun kuma ma yana da taɓin hankali Allah ya maɗaukakin sarki ya kiyaye sai Allah ta'ala yake cewa da su bayan sun faɗi wannan cewa mu'allamun majnun Allah ta'ala ya ce inna kashi azaba kalila Allah ya ce mu za mu yaye musu wannan azaba na ɗan wani lokaci kankani shi ne manzala ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ya ce Allah a ɗauke musu wannan fari tunda sun nema alfarma sai Allah ya ce to ka sani ba za mu ɗauke ne na ɗan wani lokaci amma fa ƙarya suke yi da suka ce rabba na kashi ba'an inna mu'minu na ƙarya suke yi shi sa Allah ce inna kashi azabi ƙalila mu za mu yayi mu ɗauke wannan azabar saboda azaba ce wannan farin da bala'i za mu ɗauke musu wannan azabar ƙalilan na ɗan wani lokaci ƙanƙani ba dan komai ba Allah ya ce innakum saboda ku waɗannan kafaran, waɗannan mushrikan aiduna sai kun koma gidan jiya wannan kafircin naku sai kun koma ci gaba da aiwatar da shi bayan an yayi muku bala'in shi sa Allah ya ce za mu ɗan ɗauke ne na ɗan wani lokaci saboda Allah shi ya san gaibu ya san faɗin waccan magana da suka yi ƙarya suke yi sai sun koma zuwa ga abin da suke aikatawa na kafirci Allah ya yashe mu haka kuma abin ya faru sai suka koma sai Allah ya ce mu ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءوا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yauma na butushul batushatul kubra ma'ana da Allah ta'ala ya ce inna kashiful azabi qalila innakum aiduna nan akwai wani abu da ƙur'ani ya shafi shine abin da suke ce mafajwad kai da kake karatun ƙur'ani kawai zaka hararu wannan abu da yace zamu yaye na ɗan wani lokaci amma sai sun koma gidan jiya kawai abinda za ka halaro sai Allah ya yayi musu aka samu alheri aka samu abinci sun tuban a'a ba su tuba ba kawai sai suka ƙara kangara ma da girman kai sai suka nemi ma shi kansa manzan Allah ɗin ma suka nuna mu bai isa ba suka nemi ma su ga bayansa to sai Allah ta'ala ya ce yauma sai Allah ya jarabe su Allah ya ce ka ambata musu ka labarta musu wani yini yinin da na buƙishul baƙishatal kubara yinin da muka yi wani kamu mummuna kuma kamun da yake gagarumin kamu mana yinin da muka azabtar da waɗannan kafirai kuma azaba wadda take mafi girma Allah ce inna muntaqimuna lallai tabbas mu masu tsananin kamu ne lokacin da muka nufin kama mutum albatashatul kubra malamai suka ce shine al'uqubatul kubra uquba wadda take gagaruma to wace uquba ce anan Malamin tafsiri suna da magana biyu anan masu magana ta farko suka ce ranar badar ita ce wannan batashatul kubra din kenan idan muka tuna hadisin da muka karanta yanzu na Abdullahi dan Mas'ud yace batshatul kubra ta wuce lizama ta wuce to abinda ake nufi da batshatul kubra ranar bada bana ranar azaba gagarima sai Allah ta'ala ya kama su a wannan ranar saboda mai Allah ce inna muntaqimuna saboda mu masu tsananin kamu ne idan muka kama mai laifi ba mu masa da wasa me ya faru a badar dukkanin wannan jigajigan kafirci sai da aka shi su duk wani kasur gumin arni inda ya je badar sai da aka shi su Uku ba ibnu abi mu'ayyib an ibnu al-haris abu jahal utba ibnu rabi'a shayba ibnu rabi'a al-walid ibnu ibnu utba umayyah ibnu khalaf duka waɗannan jigajigan kafirin sai da aka shi su shi sa manzala da ya je filin badar yana zuwa ya dinga nuna gurare ce nan sai ya shata sai nan za a kashe wani nan shine inda za a kashe wani nan za a kashe wani duk ya nuna ibn mas'ud ce na rintse da wanda raina ke hannunsa babu wanda ya ƙetare inda annabi ya nuna sai da a kashe sa ka gaba shakal kubara ke sannan bayan an karkashe su bayan an kwana manzala yasa aka je gawo wakinsu aka ja aka je wata tsohuwar rijiya a badar aka zuba da ya zauna a wurin kwana uku sau da idan manzala ya yi nasara a wurin yaƙi baya barin wurin sai ya kwana uku wannan wata dabara ce ta yaƙi kwana uku saboda ina ko wasu ɓarɓashin ma wasu masu jin suna da ɗan saurin guntun ƙarfi ya gama da su tukuna ya tabbatar ya gama da ɓarnarsa na ya tafi bayan kwana uku sai ya tashi da safe sai ya taho bakin wannan rijiyar sabai na biye da shi yana zuwa bakin rijiyar ya leƙa ya kira sunan waɗannan jigajigan ɗaya bayan ɗaya ya kai abuja ɗan hisham ya kai ukuba ɗan abi mu'ai ya kai shaiba ibn rabi'a ya wali ɗan mutuba ya kaza dinga kiransu sai ce shin kun samu alkawarin da ubangiji ya muku gaskiya ne domin ni alkawarin da ubangiji ya min na same shi gaskiya ne ya min alkawari zan yi nasara kuma na yi ko kuma dama ya muku alkawarin zai halaka ku shin kun samu wannan alkawarin gaskiya ne sai umar ya ce ya manzo Allah kana ji yadda kuna ne matattu ba sa jinka sai manzo Allah ya ce wallahi ba ku kai su ji ba sai dai ba za su iya magana ba da sun yi magana da za su yi magana yanzu da sun gaya muku cewa abin da nake faɗa musu gaskiya ne kenan sun ga wannan sakon kenan shi sa sai wasu malamai suka ce shi ne nan yau ma na bukishul baƙashatul kuma ranar da za mu wata azaba sai Allah ya ce azabar ma gagari ma babbar azaba kuma abin da aka yi musu kenan Allah ce inna muntaqimuna mu masu tsananin kamu ne ibn mas'ud da ubay dan abdi sun tafi kan wannan wasu cikin malamai suka ce a wannan batshatul kubra azaba ce za ta zo musu ranar lahira a kiyama za a azabtar da su wannan azabar kamar da ibn abbas ke faɗa idan ka kalli waɗannan maganganun guda biyu zaka ce ba karo domin me an azabtar da su a badar kuma akwai azabar da tafi badar tana nan tana jiran su a ranar lahira Allah maɗaukakin sarki ya shi ya shi mu Allah ta'ala ya ce wannan abin da ya faru ga kafirai ya kamata ya zame muku izina sai Allah ya buga misali da annabi Musa da Fir'auna Allah ya ce wala qad fatanna qablahu qaum fir'auna Allah ya ce haƙiƙa mun jarrabi mun fitini ma'ana mutanen fir'auna kamun waɗannan shawar da muka halaka mana kamun waɗannan kafiran mutanenka ya kai annabi muhammadu kamun su su faɗa wannan bala'i na kafirci har a halaka su Allah ce to mun jarrabi mun fitini kafiran mutanen fir'auna kamun su waɗannan kafiran mutanen naka su ma Allah ta'ala ya ce mun jarrabe su waja a rasulun karim wani manzo mai girma mai daraja ya zo gare su shine annabi musa alaihi salatu wassalam malamai suka ce karimun ko dai saboda yana da daraja da girma a gurin allah kuma yana cikin ulul azmi wanda allah ya gana da shi wa kallama allahu musa taklima suka ce ko kuma karimun ana nufin mai daraja ne a wurin mutanensa domin annabi Musa yana cikin mutane masu daraja cikin bani Isra'il ko kuma karimun mai daraja ne saboda yana da kyawawan ɗabi'u muna iya cewa duka waɗannan abubuwan guda uku akwai su tattare da nan Musa yana cikin masu daraja a gurin ubangiji dan Allah ce wa kana indallahi wajiha yana cikin masu alfarma a gurin Allah kaga mai daraja ne a gurin Allah sannan mai daraja ne a gurin mutanensa domin shi ya sanadiyar tseratar da su ya Allah ya halaka fir'auna sa'annan kuma annan musa yana da kyawawan ɗabi'u mutum ne mai kyawawan makarimul akhlaq wanda kowa ya san duka annabawan Allah suna tattare da waɗannan to sai Allah ya ce mun tura musu annabi wanda yake tattare da ire-iren waɗannan ɗabi'un da annabi musa ya zo mai yace da su

ya ce ku miƙo bayan Allah zuwa gare ni abinda annabi musa yake nufi da ya faɗa ma fir'auna da mutanensa wannan magana shine ma'ana ku saki bani isra'ila ku daina azabtar da su saboda ai kamun zuwan annabi musa alaihi salatu wassalam bani isra'ila suna cikin bakar wahala musamman tun lokacin da masu duba suka ce da fir'auna za a haiku wani a cikin bani isra'ila wanda zai zama sanadin rabuwar mulkinsa sanadin suɓucewar mulkinsa da halakarsa tun daga na ya fara azabtar da bani isra'ila ya dinga karkashe musu 'ya'ya maza yana barin mata a rayu aka mai da su bayi baƙibɗe sai ya azabtar da bani isra'ila kuma ba abin da za a yi to da annabi musa ya zo gurin fir'auna da manya-manyan mutanen fir'auna abin da ya fara faɗa sai ya ce an addu ilayya ibadallah ku miƙo min waɗannan bayan allah ma'ana abin da yake nufi bani isra'ila da kuka bautar da su kuke azabtar da su ku sake su ku ba su yancinsu ku daina azabtar da su ku rabu da su su ma bayi ne cikin bayin Allah baya alatta ku mai da su bayan ku ku ci gaba da azabtar da su Allah ya ba mu labarin makamancin wannan a wata ayar inda Allah ta'ala yake ce ma annabi Musa da ɗan uwansa Harun fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani isra'il wala tu'adhibhum Allah yake da su ku tafi kuku biyu gurin fir'auna ku ce masa mu biyun nan manzanni ne na ubangijinka mun zo ne ka sake mu ka kyale mana bani isra'ila ka sake su ka daina azabtar da su wala tu'adhibhum kar ka azabtar da su ka daina ina ka bi ayatin min rabbika mun zo maka da wasu hujjoji daga ubangiji wassalamu ala man ittaba huda aminci ya tabbata kuma ga wanda bi ya bi shari'a shi yasa nan ma sai annabi Musa ya ce da shi an addu ilayya ibadallah ka saki bayan Allah ka kyale mun su ka kyale ni da su ka sakan mun su inni lakum rasulun amin yace ni manzo ne amintaccen Allah ya zuwa gare ku mana Allah ya yarda ni ya amince da ni shi yasa ya aiko ni zuwa gare ku wa Allah ta'alu alallah kuma ina horon ku kada ku yi dagawa ga Allah kada ku nuna girman kai ku yi wa Allah dagawa domin idan kun yi wa Allah dagawa ba za ku kai labari ba inni atiku ni na taho muku ne bi sultanin mubin da wata hujja wadda take mabayyaniya Shi ne wannan hujja ta sanda da Allah ya ba shi da sauran abubuwa da Allah subhanahu ta'ala ya bama annabi Musa Na lokaci ya yi, wallahu tsaya mutsaya amin to a jiya an samu a jiya sha bakwai ga wata kenan an samu naira dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar da ashirin a tallafin da ake tara ma marayu allah ya saka da alheri ya sa kuma a mizani allah ɗaukaka musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci da kafirai marasa lafiyar na gidaje da asibitoci allah ka ba su lafiya magabatanmu Allah ka ci kansu da rahma Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah muna tawassuli da sunayen kyawawa da ka maɗaukaka ka ba mu ƙasar mu lafiya da zaman lafiya waɗanda suke ta ƙoƙarin su ga an samar da zaman lafiya Allah ka goya musu baya Allah ka shiga cikin lamarin su ka taimaka musu ka ba su dama su kai ga cimma burinsu Allah waɗanda ba su neman a zauna lafiya Allah kai mana maganin su Allah ka tarwatsa gayyar su Allah ka sa shirin su na rusa kansu da kansu ne Allah ka tsare mu daga sharrin su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Kama كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله